abubakar muhammad bin hussein al'ajurri allah Madaukin sarki ya gafarta mashi kamar yadda 'yan uwa suka sani muna bibiyan littafin azzari'a ila bayani makasidi kitabi shari'a na fadilati sheikh al'allama rabe bin hadi umair al-madakhali allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani muna ƙarƙashin babi ne da malin yake ɗauko mana bayanai dalla-dalla dangane da hadisai da asarai da suke magana dangane da hawarijawa bayan da muka ji waɗannan hadisai sai al'imamul madakali ya biyo baya yana ƙoƙarin firfito da ma'anonin waɗannan hadisai ƙarara da kuma miyagun aikin hawarijawa domin al'umma su san su su fahimce su sannan kuma su nisance su su kuma a yi masu addu'a allah madaukin sarki ya dawo da su a kan hanya ta kwarai allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce wal khawarij yaqtuluna nasa wahum fi salati su khawarijawa yana daga cikin alamomin da za ka gane su karara daga cikin manya-manyan ayyukansu shine suna kashe mutane ko da ko mutanen suna sallah ne ba waya ce kai musulmi mai sallah ba a kana ma sallan kasan ko ba ka ganin kirista ko ba yahudi ko ba maguji yana sallah to za su same ka a masallaci kana sallah za su kashe ka faita khayyaro na waktar sala suna ma kirdadan lokacin sallah liyaktulunan nasa fi masajidihim domin su kashe mutane a cikin masallatansu wannan yana daga cikin manya-manyan miyagun ayyukan khawarijawa za su zo su tara mutane su kirdaji su tamin lokacin sallah lokacin da zai kasance kun tare da yawa sai zo su ɗana muku bom ko kuma su bi ku da harbi da bindiga su karkashe ku kuna sallah malai cewa haza ha salafi ba'adil buldani wannan abin ya faru a wasu daga cikin garuruwa fayahjimuna alaihim wa hum haka khawarij za su wa masallata a cikin masallaci su karkashe su wahun fi salati a lokacin da suke tsakiyar sallah yanzu malam madakhali da a baya bayan faruwan khawarijinci a najeriya ya rubuta wannan kuma ya samu labarin abubuwan da suke faruwa misalin abin da ya faru a masallacin mai martaba sarkin kano to da kai tsaye su ya saka wannan cikin misali sun je sun samu mutane suna sallah suka buɗe wuta suka da bama-bamai aka kashe ɗaruruwan musulmi haka suka kai hari a masallacin sheikh sani yahaya jingir duk wannan hare-haren da suka je suka kai bayan abin da suka kai ne ɓannan farko da suka fara yi na kashe shekul islam jafar mahmud adam a lokacin yana sallah da wasu daga cikin almajiran shi wannan hari na kai harin bama-bamai da harin bindigogi akan masallata jihar adamawa da jihar yobe da jihar maiduguri wannan abu ne sananne wani abu ne wanda kowa ya san shi wani abu ne da ya zama ruwan dare wanda sai dai mu ce allah maɗaukin sarki ya kiyaye yanzu misali mutum ya ce jihadi yake yi zai kafa ƙasan musulunci kuma ya zo ya samu musulmi suna sallah kuma ya bi su ya karkashe su to sai ka ce wannan wani irin islama ne wanda a cikin hadisin annabi daga cikin sharɗan jihadi idan aka zo aka tadda gari an kira sallah kaɗai to wannan garin ya tsira ko da ko mutum bi ne musulmi fa a garin fa amma suna kiran sallah sun kare garin gaba ɗaya to wannan ba kiran sallan ba a sallan ake yi arnan garin sun tsira mashirkan garin sun tsira 'yan bida'an garin sun tsira fasikan gari da azzalumi duk sun tsira waɗannan ba su ne target ɗinsu ba suna kashe mutum yana sallah shi sa hadisi annabi ya ce wa na ahlul islami suna kashe waɗanda suke musulmi ne mala ya ce fa haza rajulun Amarar rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi katlihi shi wannan mutum zuhu waisara da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da umarnin cewa a kashe shi kuma a hadisin baya muka ji da Allah maɗaukin sarki ya ba da dama an kashe shi da ba a samu mutum biyu wanda za su yi saɓane daga cikin al'umman annabi ba a bayan shi har zuwa bayyanan dajjal fa zahaba siddiqu abubakar ya je wa zahaba umaru sayyidina umar ma ya je kullu wahidin minhum ya tawaqqafu fi qatlihi kowane ɗaya daga cikinsu in ya je sai ya tsaya ya cirko cirko bai farmai da kisa ba limaza me yasa ba su afka mai su kashe shi ba li'annahu yusalli saboda sun tarar da shi yana sallah was salatu laha hurmatun sallah tana da alfarma wa makanatun inda Allahi azza wa jalla kuma sallah tana da kyakkyawan matsayi a wajen Allah maɗaukakin sarki wa inda rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma sallah tana da matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama فمن أجل ذلك لم يستطيع أن يقدم على قتله wannan ya sa ba su tunkari kashe wannan mutum kai tsaye ba saboda me saboda annabiya hana kashe mai sallah su khawarij ba abin da ya dame su wai annabi ya ce ko bai ce ba su yana daga cikin ƙa'idin imanin su kamar imanin murji'a ne shine al-imanu tafsili al-ijmali lal iman tafsili in dai ka yi da alkur'ani duka ka yi da hadisai duka ɗakun abubuwan ba sai an bubbuɗa su ba sauran kawai ka yi amfani da hankalinka hankalinka ya nuna ma abin da kake so a yi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa haka za ya ji ba alal musulmi yadda ka ji kuma ka ga aikin da abubakar da umar ya suka yi ya zama wajibi ga musulmi an yahtarimal islama ya girmama al'amarin addinin musulunci wa ay musulmi na kuma ya girmama ya martaba al'amarin musulmi wa an musalli na kuma ya martaba al'umman musulmi da ya tarar a masallaci suna sallah fala yaqtulu illa man aujabal islamu qatlahu kada mutum ya kuskure ya kashe kowa sai fa mutumin da musulunci yayi umarni da a kashe shi fahum ya annan rasula ma ya alamul ghaiba su abubakar da umar da suka je kashe wannan mutum su suna da yaƙinin annabi bai san gaibu ba fa'amar bi katilihi wannan ya sa ya ce a ji a kashe wannan mutum wala yadarar rasulu annahu yusalli ai annabi bai sani ba mutumin nan sallah yake yi ko ba sallah yake yi ba an gane wannan da kyau ko wannan ya sa annabi ya ce a ji a kashe shi wa illa law amarahum wa qala lahum da annabi ya umarce su ya ce uktuluhu wa huwa fi salati ku je ku kashe shi yana nan yana sallah ko ku kashe shi ko da yana sallah ne laqataluhu ai daga zuwansu da sun kashe shi lakin amarahum bi qatlihi sai dai annabi ya ce a kashe shi wala dare ma haluhu amma bai san halin da yake ciki ba yusalli aw la yusalli shin yana sallah ne ko ba sallah yake yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san hakikanin halin da shi wannan mutum yake ciki ba shi yasa da suka gaya mai cewa sun tarar da shi yana sallah su kuma ba su kashe shi ba annabi bai aibata musu ba annabi bai zarge su ba annabi bai masu fada ba sai dai ce ba ku ne sahabban shi ba ba ku ne wanda za ku yi karo da shi ba ba ku ne waɗanda za ku murƙushe shi ba ali ya je ka kaga annabi bai faɗa din me ba kashe shi ba ba na ce kashe shi ba ashe wancan dokan na hana ma kashe masu sallah tana nan annabi bai tashe ta ba jama'a mun gano wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya tsare mana mu falamma amara ashabuhu walam yaqtulhu ahadun minhum yayin da annabi ya umarci sahabban shi su je su kashe wannan mutum kuma suka je ba ɗaya daga cikinsu wanda ya kashe shi ƙala sai ya ce laukutila da an yi nasarar kashe wannan mutumi lam yakhtaliful na ba'adahu au ba'adi annabi ya ce da ba a samu musulmi biyu ko wani musulmi ɗaya daga cikin al'ummata wanda ya saɓani da ɗan uwan shi a bayana ba falau kutila lakana arahallahul islama wal muslimina da an yi nasarar kashe wannan mutum da allah maɗaukin sarki ya hutar da musulunci kuma ya hutar da musulmi min sharrin khawarij daga sharrin khawarijawa wa farra Amin Hum da kuma bala'o'in da ya risantu daga cikin ayyuka da muguwar aƙidan khawarij wa kullu mubtadi'un ya tabiru kharijan an ta'alimil islam malai ce duk wani ɗan bida'a da ya zo da abin da ya karo da duk wata karantarwa na musulunci to a musulunci ba hawarije ne an gane wannan da kyau ko dangane da karantarwar musulunci ba wai sai wanda ya ma shugaba waye ba duk wanda za a ce mai allah ya ce annabi ya ce ya saba ya bijire ya san ran shi wannan ba khawariji ne ma'ana dan boko haram ne kowaye an gano wannan da kyau ko shi yasa na dade ina ca yaran can khawariji ne mutane suna ganin wai dan abin da suka yi ne jama'a ilimi ba muke karantawa bayan da za mu faɗa abin da yake na san rai domin ka faɗi san ranka Allah madaukin sarki sai ya kunyata ka Allah sai ya tozarta ka ilimi muke karantawa shi yasa nake bin ku a hankali da ba ku gane ba har zuwa lokacin da karatu zai biyo ta kan waje in an zo an faɗa masu nadama sa amma ba za mu sa wa'azi ya ka wani musamman mu zo muna maganganu ba wannan zai zama kamar zagi da tsiwar tsokanan faɗa kenan allah maɗaukin sarki kiyaye malai nas'alullah al'afiya muna roƙon allah maɗaukin sarki ya zaunar da mu lafiya qala hadisi na hamsin al al'ajuri ya ce حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرزي المطرز قال حدثنا فضل بن سهل الأعرج قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني موسى بن عبيدة قال حدثني هود ابن عطاء الحنفي عن أنس بن مالك قال دق أنس مالك anas ya ce kana fina shabun zo ibada wa zuhud ya ce a cikinmu akwai wani matashi ma'abucin ibada sannan mai taka tsantsan da gudun duniya fawasafnahu linnabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai muka je sai muka siffanta ma annabi irin kirkin mutumin nan da taka tsantsan ɗin shi gani da al'amarin duniya da kuma irin ibadan shi da ƙoƙari da himma da jajircewa wasan mai nahu bismihi har muka gaya ma annabi ga sunan shi falam ya arifu sai ga bai gane shi ba fa na hannu kazalika iz aqbala muna zaune muna ƙoƙarin fayyace ma annabi wannan mutum ai kwatsam sai ga wannan mutumi ya fuskanto faƙulna ya rasulallah sai muka ce ya manzan allah huwa yawwa ga mutumin nan da muke gaya maka da muke maka labarin shi ɗazu har muka faɗi sunan shi ma kai ka ce baka san shi ba faƙala sai annabi ya ce inni la'ara ala wajehi saf'atun mina shaitan annabi ya ce ni ina ganin saf'a irin wannan tusan shedan ko dukan shedan ko alaman shedan a fuskan shi duk da ku kuna ganin ibada kuna ganin zuhudu kuna ganin jarinta kuna ganin kirki shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saf'a min shaitani yake gani faja'a fa sallama alal qaumi sai ya zo sai yi ma mutane sallama faraddu salama sai suka mai da sallaman faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce a ja'alta fi nafsika allesa fil qaumi ahadun khairun minka shin kai a ranka baka ji cewa cikin mutanen nan kafi kowa ba ba wanda ya kai ka kana sama da kowa ba mun gane wannan cikin ƙaumu akwai wa akwai manzan Allah akwai wa akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai ali duk wani babban sahabi yana wajen amma ya ji shi fa ya bi kowa ya ɗaran ma kowa ba wanda ya kai shi yana daga cin alamun gane 'yan bida'a da kuma alamun gane hawarijawa shine za ka ji suna cewa sun fi kowa wane ma bai iya kaza ba sun fi shi kaza sun fi shi kaza kamar yadda maiduguri suka ce sun fi malam jafar jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shine ɗabi'unsu duk waɗannan abubuwan da ake karantawa da yawan mutane ana mamayansu saboda ba sa zuwa makaranta ba za su san su ba kuma mafi yawancin malaman ma da suke karantarwa to su karatunsu bai kai nan ba ma'ana ba wai ba su sani ba ba su kai su karantar da wajen ba har bala'in yake kawo cikin jama'a allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu sanda annabi ya mai wannan tambaya ƙala na'am sai ce manzon allah ƙwarai da gaske na ji cewa na fi kowa summa walla sai juya ya tafiyan shi cin da ya fi su zai tsaya cikinsu sai ya tsaya kawai ya ware kawai fada khalal masjida sai ya shiga masallaci dama an ce zu ibada ne ma'abocin ibada gani yake wannan zaman kashe wando da ake yi shi ba zai zauna tare da su ba shi mai bautan allah ne faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi sai ya ce mun gane mai ya rajul wane ne zai je kashe mana wannan mutum faƙala abubakarin sai sayyidina abubakar ya ce ana ya rasulallah ba kowa zai je kashe shi ba sai ni fada khalal masjida sai annabi ya shiga masallaci sai abubakar ya shiga masallaci fawajadahu salli sai tarar da shi yana sallah faƙala abubakarin sai sayyidina abubakar ya ce wajadtuhu salli wa na haitana an darbil musallina ai na same shi yana sallah ne ya manzan Allah kai kuma ka hana mu kashe masu sallah faƙala sai annabi ya ce mai yaqtulur rajila waye zai kashe mana wannan mutum faƙala umar radiyallahu anhu sai sayyidina umar ya ce ana ya rasulallah fada halal masjida sai ta so shiga masallaci fawajadahu sajidan sai umar ya sami wannan mutumi a sujjada faƙala sai umar ya ce aqtulur rajula yusalli aqtular rajulan yanzu kashe mutumin yana sallah wa qad hana an darbil musallina alhali ko annabi ya hana mu kashe masu sallah faja'a sai ya bar shi a masallacin sai ta wajen annabi faƙala lahun nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma umar ma ya umar me ya faru ya umar ƙala wajattuhu sajidan ai a sujjada na same shi wa na haitana an darbil musallina alhali kai kuwa ka hana mu tsara da kashe masu sallah sun makala sannan ya ce mai ya rajula waye zai je kashe mana mutumin faƙala aliyun sai sayyidina ali karramallahu wajaho ya ce ana faƙala sai ce an ta taƙatuluhu in wajattahu lallai kai ne za ka kashe shi da dai za ka same shi fazahaba sai sayyidina ali ya tafi faja'a sai ya dawo wajen annabi faƙala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma ya ali me ya faru ya sayyidina ya aliyu ƙala sai ali ya ce wajattuhu kada kharaja ai ina shiga sai tadda bayanan ya fita ya yin shi faƙala sai annabi ya ce amma innaka lauƙataltahu ya ce kash da allah maɗaukin sarki ya baka nasarar kashe shi lakana awwaluhum wa akhiruhum da shine na farkon farkonsu shine na karshen su an gama da shi kenan wa maktalafa min ummatis nan da cin al'umma na ba a samu mutum biyu sun yi saɓani ba duk inda jawa suke mutum da yake kafawa mun gano wannan da kyau hukuma na gamawa da wannan ɗayan ku ba za a ƙara samun wani a cikinsu ba shine sinadarin shine abin da malam jafar yake nufi da cewa da dai a ce hukuma ta ɗau matakin da ya kamata to da fitinan an iya kashe shi da bokitin ruwa ɗaya amma cin da aka bar wannan fitinan ko don san ya amfani da motocin ruwa saboda ba khawarije yana yin kwaiko to duk wannan sun zama irin shi yanzu musiban da ke najeriya na khawarijanci ko sai an shekara ɗari biyar nan gaba ba iya gama da su ba ka daina tunanin wai an watsa sa a sambisa an watsa sa a anagarno an watsa sa a malam ko ina aka je aka watsa su duk inda suke ba sun yi kwan ba wannan kwan zai rika tasowa lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci sai an taya kansu na tsawon shekara 500 haka annabi ya faɗa shi yasa kafin su yunkura su kai wani waje ne ake murkushe su in ko suka fara attack illahi ba wanda ya isa kuma duk inda baka tsammani sai sun yi ba inda za ka ce wai wannan wajen sunan shi tudin na tsira ba wannan saboda kun sai lokacin da suke cin karansu babu baka har post headquarters suka je ai ko ba je ma'aikatan tsaro ba na 'yan sanda to bayan da ba za su je ba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu ya ce hazal hadis fihi musa bin abida a cikin hadisin akwai musa ɗan abida arrabazi wa huwa shadidu da'afi mala ya ce mutum ne mai matsanancin rauni gashi a ƙasa mala ya ce unzur tarjamatuhu fi mizanin li'itidal ka je karanta tarihin shi musa dan abida arrabazi a cikin littafin mizanin li'itidal na alhafizu zahabi a jiz'i na hudu shafi na ɗari biyu da sha uku lamba na dubu takwas da ɗari takwas da casa'in da biyar wa gairuhu ma'ala ya ce wa ka anna qasdul mu'allif annaka la taghtarra bi ahlal bid'a manufan al'imam al'ajurri da kawo maka waɗannan bayanai shine kakka kuskura kai ɗin nan ka ji ka ruɗu ko kuma ka yaudaru da 'yan bida'a wa in balago fita dayyun ko da sun kai matuƙa wajen yin addini wa zuhud da zuhudu walwara da taka tsantsan wa fi salati kai ko da kuwa ka ga yadda suke sallah ka raina sallan ka kakka kuskura ka yaudaru da su la da annabihim kar ka bari ka yaudaru da irin abubuwan da suke na addini da kuma ibada kama la da abil khawarij kamar yadda <clears throat> kar ka bari khawarijawa su yaudare ka alladhina wasafahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ya siffanta su bi annahum tahqiruna salatakum ila salatihim wanda ya ce za ku ga sallanku ba komi take ba idan kuka auna da na sallan wa qira'atikum ila qira'atihim da za ku saurari ƙira'ansu ginda suke kajewa sai kun ga kamar ba ku iya ba ya'ani hum yubaliguna fil ibada ibada suna kai ta ƙololuwa ne a yi ta mun gano wannan da kyau ku falmuftade iza balaga fil ibada ihdaruhu in ga dan bid'a yana kajewa wajen ibada ko to kai ka tsantsan ka nisance shi kai marmaza kai naka waje wala ta naka ibadatahu abadan yace karka kuskura ibadan dan bid'a ta yaudare ka mun gano wannan da kyau ku kar ka sake bal menene dead bu'udan minhu wa hadaran abin da ya kamata ka ƙara nisantan shi da kaffa kaffa da nesa da shi fa'inna ta dayyunuhu wa ta'abbuduhu ƙa'imun alal gulu mala ya ce duk wani ibada da duk wani addini da ɗan bida yake yi ya tsaye ne a bisa guluwi wa alan nazar fasid da kuma mummunan nazari da mummunan tunani walaisa bi qa'imin ala hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wai an girka wannan addini nasu a bisa shiriyan annabi muhammadu bane fal khawarij yubaliguna fi salah su khawarijawa suna wuce gona da iri wajen sallah wa fi siyam haka al'amarin azumi wa fi qira'atul qur'an in sun zo katin alqur'ani za ka suna kajewa mun gano wannan da kyau ku ba irin yadda naku yake ba sai ku ɗauka kamar ku ba ku iya ba ila akhiri kun gano wannan da kyau ku duk wata ibada za ga ana ƙoƙarin muni na allah jama'atul qur'an kun gano wannan da kyau ku ana kakkajewa kuma ba abin da suke sai gulwi wa ya sahaba su khawarijawa sun raina sahabbai wa ya haƙiruna sahabatu salatuhum ila salatihim hatta sahabban da annabi ya koya ma sallah da za su ga sallan khawarij sai sun ga su ba su iya ba idan allah ina ga kai wanda kake rayuwa ana sahabban da malaminsu jagoransu kwamandansu a sallah shine wa amma annabi ya ce da za su ga sallan khawarij sai sun koma suna cewa anya ya komin iya sun iya sallah sun iya karatun qur'ani har ma saboda guluwi za ku ɗauka naku ba daidai ba ne a tarauna haza madahan lahum malai ce kana ganin wannan yabo ne gare su jinjina masa ake yi ana ganin abin da suke daidai ne ma haza haza zammun lahum malai ce wannan zargi ne gare su li'annahum gulatu saboda su sun wuce gona da iri fa haka za ta ji da kasiran min ahalal bida har ke ganin mafi yawancin 'yan bida'a indahum guluwun fit ta'abbud suna da guluwi wajen bautan Allah fala da annaka guluwuhum kada ka bari wannan guluwi nasu ya yaudare ka wa mubalagatuhum fit ta'abbud da wuce gona da iri da zarfafawa wajen bauta da suke yi wai li annahum yusallun wai kawai dan gaga suna sallah za su iya suna kwana a masallaci si ta hadda si ta waye si ta waye yace kada wannan ya yaudare ka yan bid'a ne khawarij ne ba addini suke ba ba bin Allah suke yi ba kakka kuskura wannan abin da suke yi ya ja kai yaudare ka Allah madaukin sarki ya sa mu dace ga lambobi guda biyu da mala ya sauke mana muka shallake su na biyu ya ce ƙala abu sa'id al-ashaj samita abdullahi bin idris wa dhukira lahu hasan bin saleh ana ba da labarin wani suma ne da wani bakawariji mai suna alhassan dan saleh ya yi a lokacin da ake sallah aka ja wata aya da take ambaton wata hukuba na allah saboda tsabar tsoron allah kawai sai yanke jiki ya suma faƙala sai shi abu sa'idin al'ashaj ya ce ya ji abdullahi ɗan idris yana cewa tabassumu sufiyan murmushin sufiyan thauri a habbu ilaina min saƙil hassan bin saleh ya fi mana wannan suman da ya yi ya je ga sufiyani ya murmushi kaga dai murmushi dai wani abu ne wanda ya faranta rai ko to ya fi wannan tsoron allah dan jabu da wannan dan da ya yi mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya kiyaye rawahul uqaili fi du'afa uqaili fitar da wannan a cikin du'afa juz'in farko shafi na 232 an muhammad bin abi atabin al-mu'addib qala حدثنا سليمان بن الأشعث aba dawud kala haddasa na abu sa'idin al-ashaj faza karahu wa ha za isna rijaluhu thikat gaira muhammadu bun abi itabin wannan isnadin dun mazajen da ke ciki amintattu ne banda muhammad dan itab wa ibn ahmad bun dawud bun yassar kala dara ne ba ga bagadadiyun laba asabihi mun gano wannan da kyau ku su'alatul hakim liddar kutni ka duba ɗan takaitaccen littafin da aka rubuta na tambayoyin da al'imamu hakim ya ma al'imamu dar kutni jiz'in farko shafi na 144 lamba na 193 wa tarihu bagadad jiz'in farko shafi na 301 mala ya kawo mana wata hanya ne da za ta karfafa wancan hanyar da aka ce akwai wancan mutum musa ɗan abida arrabzi da yake da shadidar da'af sai ka wannan hanyar da za ta kara mu wancan karfi hadisin zai zama hasanun ligairihi ina fatan mun gano wannan da kyau lamba na uku ya ce unzur al-istiqama ka duba littafin al-istiqama na shekul islam ibn taimiyya juz'in farko shafi na 258 zuwa 260 daidai allah maɗaukin sarki ya sa mu dace su 'yan bidi'a salo-salo mataki-mataki suke rukuni-rukuni suke sannan kuma suna yaudarar mutane da mazahir adida abubuwa iri-iri da za su iya kwashe ma kafa su saka ka a cikin wannan muguwar addini nasu daga cikin waɗannan 'yan bida ya ce jama'atu tabligh akwai jama'atu tabligh mun gano wannan da kyau ko yusalluna za gan suna sallah wa yadhkuruna Allah ga ambatan Allah wa yasihuna fil ardi lid-da'awa kuma suna yawo gari gari kauye kauye lungu lungu saboda me saboda da'awa lakinun zuru ila bida'ihim sai dai ka kalli bida'ansu wa dalalatihim da kuma batansu fala takhdu'u labi jama'atu tabligh ka yaudaro da ƙoƙari da himma na jama'atu tabligh wala bi tijjaniya da kuma irin ibadan tijjaniya a zauna a kewaye farin kyalle ta ibada na shiririta wal marganiya da 'yan ɗariƙar marganiya wa ƙashabandiya wasu duk waɗannan saharurudiyya Matattu manya kenan mun gano wannan da kyau ko wala gairu hamin ahli turuki ya ce kai ba su ba duk wani dan ɗarika kakka bari ya yaudare ka wujuhun yawma idhin khashi'a domin waɗannan fuskokin da yake ganin su to ranar kiyama za ka gan su me a tozarci amilatun nasu ba suna aikin gadu <clears throat> sai me <clears throat> tasla naran hamiya wuta allah zai sa su a duniya malam ya kawo menene iktibasi yayi za a gansu a duniya fuskokinsu kamar na masu tsoron allah shine wujuhun yawma idin khashi'a ya gansu kamar masu tsoron allah kap kap kap kap kap masu zuhudu mun gano amilatun ga su da aikin ibada wurjan wurjan amma aikin me aikin banza tasla naran in sun mutu ranar kiyama wuta allah zai sa su allah maɗaukin sarki ya kiyaye allah maɗaukin sarki kyauta Malam yace ce fa ta'abbaduna za gan suna ibada lakinnahum min ab'adin nasu an dinillah amma kuma sun fi kowa nisantan addinin allah ba su da alaka da wannan addinin allah limaza me yasa annahum khalafur rusul saboda sun saba ma manzanni fi aqidatihim wajen aqidansu wa fi manhajihim da kuma manhajinsu wa ibadatihim da dukkanin ibadojinsu na bi'a lamin hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba daga shiriyar annabi ta zo ba wa inna ma min hadiya shayatinihim wannan daga shiryan shaidaninsu ne wa qadatihim da kuma jagororinsu batacce qadatu sharri wal bid'i was su'i jagorori na bid'a jagorori na sharri jagorori na mugunta su suka ɗora su a kan wannan mugun abin amma kuma kai da yake jahili ne ba malami ne kai ba sai ga a'a to masu addini masu ibada masu ƙoƙari masu himma da jajircewa irin wannan kowane lokaci addini ibada suke ba kama hannun yaro ka gansu su kaf kaf kaf kaban da gaske bin allah suke yi Malu ya ce domin bida'a suke karka yadda su yaudare ka karka yadda su jama kafa allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala ya ce wa rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ya ce marragi ba an sunnati falaisa minni duk wanda ya kyamace tsarin addini na da kuma rayuwan da nake yi ta wannan bai tare da ni wani hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a kitabin Nika lamba hadisi na dubu biyar da sittin da uku muslim ya fitar da hadisin a kitabin Nika a lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari hudu da ɗaya da mi fi hadisin lahu kissa an anasin ai mun san kissan ku na mutum uku da suka zo gidan annabi ko shine fi hadisin lahu kissa mahala ya ce wa sunnatuhu at tawassut sunnan annabi ita ce mai tsaka tsakiya wal itidal da daidaitawa fi kulli shay'in akan komai wa ma zalika min zalika al'ibada har ibada ma da za a yi to amma su ibada ma me suke yi guluwi suke yi ba irin yadda aka ce su yi shi suke yi ba suna me suna wuce gona da iri allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu babu zikiri katli ali ibn abi talibin radiyallahu anhu lil khawarij wannan babi zai bayyana mana kisa ko yaƙan da sayyidina ali yi ma khawarijawa mimma akramahullahu ta'ala bi qitalihim irin girmama wanda Allah madaukin sarki yi ma sayyidina ali ne ya yaƙe su kuma har Allah ya bashi nasara yi me ya biye karkashe su allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu hadisi na hamsin da ɗaya mala ya ce haddasan alfaryabi ƙala haddasana safuwan bin salihin ƙala haddasan alwalid bin muslimin ƙala haddasana ibn lahi'a ƙala ni bukair bin abdullahi bin al'ashajji an busur bin sa'idin an abid an a an ubaidillahi bin abin rafi'in maula ummu salama قال إن الحرورية لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب فقالوا أم سلمة تشي عند خرورية سنوا خوارجاوة سكي تاواي مسيدنا علي قالوا غاتاكنسو كنسو suka daga murya suna لا حكم إلا لله ba مبدو كن قوة وسي الله ba za mu bi hukuncin kowa ba sai Allah ba wanda zai hukunci sai wa sai kaga duk wanda ya ji wannan gaskiya ne wannan ai ba za a bi dokan kowa ba sai nawa hukuncin kowa ba za a bi sai nawa ba za a yi kowa biya ba sai wa shine yan islam only kenan ko a ah, za ka ji islam only ba za ka bi ba allah madaukin sarki ya kiyaye faƙala aliyu radiyallahu anhu sai sayyidina ali ya ce ajal haka abin yake kalimatu haƙƙin kalman gaskiya da biha batil amma an nufi banna da ita ba gaskiya ba ne inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa wasafa unasan ai annabi ya siffanta wasu mutane inni la'arifu sifatihim ya ce ni yanzu ina sanin siffansu ya ƙolona alhaƙa la ya jawiza haza minhum za ka ji sun faɗi gaskiya amma bai wuce makogoransu za a zo da gaskiya tsaf amma don su yaudare ka ne mun gano wannan da kyau ko wa share ila halkihi sai nuna makogoran shi wahum abgadu la ilallah waɗannan mutane cikin bayan allah kaf su ne bayan da allah ya ƙi fihim a cikinsu akwai aswat wani baƙi ihida ya daihi ta bi iyu shatin a ɗaya daga cikin hannun shi za ga ya kumbura damtsan yadda ka san nonon akuya au hilmatu sadi ko yana kama da nonon mace falamma qatalahum aliyyar radiyallahu anhu qala yayin da sayyidina ali ya yaƙe su sai sayyidina ali sai ya ce unzuru ku je ku bincika fa nazaru falam yajidu shay'an suka bi gawan khawarij suna bincike ba su gane komi ba ba su ga wannan mutum ba faƙala sai na ali ya ce irji'u na ce ku koma fa wallahi ma zabtu ya ce ni ban muku ƙarya ba wala ku zibtu kuma ni ba a yi man ƙarya ba marrata ne au salasan so uku ya faɗa ma'ana ni da na ce muku akwai mutumin ban yi ƙarya ba annabi da ya gaya man za a samu mutumin kuma shi ma bai man ƙarya ba saboda haka yi me aje a yi bincike sun mawuji da fi harbatin da aka je sai aka same shi cikin wasu gawarwake cikin wani tsohon gida da ya rushe fatau bihi ali bin abi talibin radiyallahu anhu sai aka zo ma sayyidina ali da wannan mutumi hatta wadda na ya daihe aka zo aka ajiye mutumin a gaban ali kala ubaidillahi ibn abi rafi'in ubaidillahi dan abiyar rafi ya ce ana hadartu zaka ana hadartu zalika min amrihim ya ce wallahi ina wajen wannan abin ya faru ina wajen aka yaƙe su kuma aka zo da wannan mutumi a karanta hadisin annabi kuma kowa ya shaida cewa manzan allah ya yi ya faɗi wannan ga mutumin a cikinsu kun san babban abin matsala shine wai za ku ce a'a shi wannan mutumin baya nan ne a san da manzan allah yake faɗin wannan maganar ko ko bai taɓa ji ba wallahi ya taɓa ji cewa wannan damtse na shi gashi yana gani yana da shi kuma duk wanda suke tare sun ga haka ne amma me yasa bai gane ya yi tawaye ya kibin su ba mataki biyu ne shirya tawaye na biyu kuma sun murɗe me ma'anan alkur'ani suna ba ƙur'ani da hadisi ma'ana daga ina daga hankalinsu da tunaninsu ne abin da suke so shi suke ɗauka shine ɗaya daga cikin abin da ya fallasa mana a karatukan da muke na me na murji'awa haka duk waɗannan 'yan bida'a haka suke duk inda suke duk waɗannan 'yan boko haram suna fassar addini da menene da ra'ayinsu hadisi ɗaya za su karanta su minti arba'in suna surutu mun gano wannan da kyau ko aya ɗaya za su karanta su awa guda suna surutun banza sun ɗauka wannan surutun shine me shine ilimi sun ɗauka waɗannan gwalgwasan banzan wai shine addini su kuma daƙiƙan gari ɗauka suke wannan shine addini idan da za a ɗauki abin a ɗaura shi a wazanin shar'i za ga ya faɗa a wazanin bidi'i da son zuciya allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala cewa ce wa haddasa na abubakar bin abi dawud Haddasa na Ahmadu bin Saleh. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أمرو يعني ابن الحارس عن بكير يعني ابن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال shi wannan bararren bawa ne na annabi ya ce manzan allah ya ce innal haruriya su waɗannan hawarijawa na haruriya lamma kharajat wahum ma ali yayin da suna tare da sayyidina ali sai suka yi mai tawaye kalo sai suka ce dalilin tawayen shine la hukuma illa lillah ba wanda zai hukunci sai Allah ai mun karanta a baya dalilin ko sulhu aka ce a zo a yi ali ya kawo mutum ɗaya sannan su wa mu'awiya su kawo mutum ɗaya sai suka ce don me za a kawo mutane hakamar rijala ya sa mutane su yi su yi hukunci sau haka la hukuma illa lillah kakkumanta shine sayyidina ali kira taron alarammomi ya tara su a masallaci sai ya aji alkur'ani a kan tebur ya ce ya masu magana ƙur'ani kai masu magana ƙur'ani an ce kai masu magana sai alarammomi suka ce ai qur'ani baya magana mu ne za magana a madadin shi yace to mutanen can sun ce allah za mu tura ya magana ba wani ba daga nan mutane su gane kai da gaske ba mutanen nan batattu ne kun gane wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya kiyaye ya ce to yayin da suke masayid Ali tawaye sai su koma suna cewa la hukuma illa lillah faƙala aliyyar radiyallahu anhu sai sayyidina ali ce kalimatu uri da biha batil kalman gaskiya amma an nufi mai ɓanna da batar da mutane da ita inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wasafa nasan ya ce annabi ya siffanta wasu mutane inni la'arifu sifatihim ya ce ni na san siffofinsu fi ha'ula a cikin waɗannan ya ƙolon alhaƙa bi alisnatihim suna faɗin gaskiya da bakinsu wala ya jawiza taraƙihim amma bai wuce ƙirjinsu wa maƙogoronsu wa shara ila halƙihi sai ishara zuwa ga maƙogoron shi hum abgadu halƙin lahi ilaihi ta'ala cikin bayan allah babu waɗanda allah yake ƙi irinsu minhum aswat cikinsu akwai wani baƙi ihda sadaihi dabiyi shatin a ɗaya daga cikin hannun shi akwai kaman nonon akuya au hilmatu shatin ko kaman hantsan akuya qala falamma qatalahum ali radiyallahu anhu qala yayin da sayyidina ali ya yaƙe sai ce unzuru ku nemo mana mutumin nan fa nazaru falam yajidu shay'an suka je suka bincike ba su gano komi ba faƙala ali ya ce irji'u ku koma fa wallahi ma kazzabtu wala kuzibitu kai ni fa gaskiya na faɗa marrate ni au thalasa summa wajaduhu fi haraba suka samu wannan mutumi a wani rusasshen gida fa to bihi aliyyar radiyallahu anhu aka zo da shi wajen sayyidina ali hatta wada'uhu bayna yadayhi aka yadda shi gaban ali ƙala ubaidillahi ubaidillahi ya ce wa ana hadiru zalika jama'a ni na halarci wannan min amrihim a gabana aka yi wa ƙaula ali radiyallahu anhu fihim da wancan magana da sayyidina ali dan abi talibin ya faɗi dangane da su jama'a kun gano wannan da kyau ku ya ce ina na yanzu mala ya kawo wata ya kawo wata riwaya ce don da ƙarfafi riwayan baya allah maɗaukin sarki taimake mu mala ce akhbarana abu muhammad abdullahi bin muhammad bin abdullahi bin muhammad bin najiya qala haddasana muhammad bin suleiman lawin qala akhbarana ja'far bin suleiman dabi'i qala haddasana aufun wa hishamun an ibn sirina an ubaida ya an abida ya'ani as-salmani qala shahidtu ma ali ibn abi talibin an-nahar yace kai jama'a na halacci yaƙin da sayyidina ali ya yaƙi waɗannan khawarij a gaban rafin nan domin yaƙin an yi waje-waje ne akwai yaƙin da annabi ya ba da labari ya ce inda za a yi mahawar jawa kisan kiyashi to kafin a ƙetare rafi ne ku kiyaye wannan kafin a tsallake wannan rafin ne a nan duk za a kashe su an gano wannan falamma kutiltul falamma kutiltul khawarij eh qala ali abi talib radiyallahu anhu lokacin da aka kashe khawarija sai ali ya ce inna fihim rajulan makhdajul yadi akwai wani mutum wanda yake da damtse mai girma wanda yake kadawa aw yadi ko yana da kumburarren dantse qala fa nazaru sai aka duba falam yaqdiru alaihi ba iya ganin shi ba fa qala zalika thalasan aluso uku yana umartan su da a nemo shi sun maƙala sannan sai ce unzuru wa kallibul katla ku je ku duba ku hargitsa gawawwaki fastakhraju rajulan adam sai suka fitar da wani mutum wanda yake da shi dai ba fari bane amma kuma yana da sarkin baki a jikin shi mun gano wannan da kyau ku musaddinan yadahul yumna hannun shi na dama yana da girma kamar nono ka annaha sadiyul mar'a kamar nonon mace falamma ra'ahu istaqbal alqibla yayin da sayyidina ali ya ga haka sai ya fuskanci alqibla wa rafa'a yadayhi ya daga hannayen shi fahamidallaha azza wa jalla ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yabi Allah wa shakarallaha jalla wa ala ya gode ma Allah madaukakin sarki alladhi wallahu qatlahum wanda ya jagorantar da shi kashe waɗannan khawarijawan wallazi akramahu bi qitalihim wanda Allah madaukin sarki ya bashi wannan matsayi ne ya yaƙe su Sun summa aqbala alaina bi wajhihi sannan sai ya fuskanto mu da fuskan shi faqala yace laula an tabtiro ba dan kar ku je kuna yanga da takama ba la haddastukum bima sabaka allisanin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da na gaya muku matsayinku da annabi ya faɗi tintini da ya ce ku ne za ku yaƙi mutanen mun gano wannan da kyau ku min karahiya min karamati liman qatala haula qaumi na darajan da Allah madaukin sarki zai muku sau da yakan waɗannan mutane da kuka yi banda ku koma kuna yanga da takama da alfahari ya ce da ne maku bayani dalla-dalla na darajan ku da kiman ku da abin da allah maɗaukin sarki ya tanadan maku na yakan waɗannan mutanen ƙala ubaida ƙala abida faƙultu ya amiran mu'minin abida a sulaimani ya ce ya amiran mu'minin a she'un balagaka anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wani abu ne ka ji labari daga annabi aw shay'un sami'tahu minhu ko ko wani abu ne kaji kai tsaye daga wajen shi qala yace bal shay'un sami'tahu minhu kai da kunni na naji ba labari aka ban ba wa rabbul ka'aba ina maka rantsuwa da ubangijin ka'aba kar ma ka ji shakka ko tantama ko ka ji dar a ranka ni naji da kunni na annabi ya faɗa ba wai labari aka kawo man ba jama'a kun gano wannan da kyau ko allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mala ya ce wa akhbarna abu muhammad abdullahi bin muhammad bin salih al-bukhari قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم وأبي أمر بن العلاء النحوي عن ابن سيرين عن أبيدا السلماني قال عن علي رضي الله عنه قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sayyidina ali yace annabi ya ce sayakhruju qaumun fihim rajulun muwaddinul yadi wani mutum zai bayyana cikin waɗannan khawarij yana da dantse mai girma au musaddiyu au yadi yana da hannu da yake rawa kamar nonon mace aw muhaddajul yadi duk damtse ne walaula an tabtiru ba dan kar ku tashi da takama ba la'an ba'atukum ma wa'adallahi ma wa'adallahu ta'ala lazina yuqatilunahum ala lisani nabiyihi wallahi da na gaya muku irin abin da Allah madaukakin sarki ya tanadan muku na alheri ga duk wanda Allah ya taimake shi ya yaƙi waɗannan shedanin an gano wannan da kyau ku ba don kakku zabara da murna da jin daɗi har ku koma kuna yanga da takama ba da sai na gaya muku abin da annabi ya ce za a yi muku sai na ali faɗi ba ina fata mun gano wannan da kyau amma wani hadisan da muka karanta a baya annabi ya faɗi wani bangare ko ya ce duk wanda ya kashe su ya kashe mafi alkhairi in sun mafi sharri in sun kashe sun kashe me mafi alheri allah maraukin sarki ya taimake mu ƙala abida ƙultila ali abida ya ce ma ali an ta sami ita min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kai ne ka ji wannan daga annabi ƙala na'am ya ce ni ne na ji sami ita wa rabbul ka'aba ni na ji da kunni na ina maka rantsuwa da ubangijin ka'aba ai wa rabbil ka'aba eh sami'tuhu i wa rabbul ka'aba sami'tuhu sai da maimaita mai so uku yace tabbas ni na ji da kunni na ina maka rantsuwa da ubangijin ka'aba mala yace asani da hadisi ali radiyallahu anha radiyallahu anhu min hasahe waɗannan riwayoyi da suka zo daga sayyidina ali daga ciki akwai ingantattu wa min hal hasan akwai wanda riwayoyin kuma Hassan ne wa huwa minal al-muttafaq alayhi inda shaykhaini wannan hadisin yana daga hadisan da bukhari da muslim suka ittifaqin fitar da shi al bukhari ya fitar da shi a cikin manaqib lamba hadisi na 3611 muslim a cikin kitabuz zaka babu tahrid fi babu ala qatl al-khawarij babin da ke bayani akan zabarar da al'umma da aka yi akan yakan hawarijawa a lamba hadisi na dubu ɗaya da sittin da shida kilahuma min hadisi suwaid ghafala wa muslim alima muslim ya fitar da wannan hadisin bin rakami nafsihi a wancan lamban dai an ibn sirin an abi da salmani an ali summa an zaid ibn wahabin aljuhani mutawwalan summa an abi rafi'in maula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa akhrajahu muslim an jabirin muslim ya fitar da hadisin daga jabir a lamba hadisi na 1063 mukarraran kun san muslim na maimaita hadisi ɗaya ko irin wannan takrir din wa akhrajahu al-bukhari fi fada'il al-qur'an ya fitar da hadisi a cikin fada'il al-qur'an a lamba hadisi na biyar. da hamsin da takwas muslim ya fitar da hadisin a lamba na dubu ɗaya da sittin da hudu wal hadisul khawarij wal hadisul khawarij turukun ukhra wannan hadisi na khawarijawa yana da wasu hanyoyin daban rawaha muslim wa ghairuhu al-imamu muslim da wani malamin duk sun fitar da wannan riwaya allah maɗaukin sarki masa sakayya da alkhairi مالي ya أخبرنا أبو محمد عبد الله بن الصالح البخاري قال حدثنا لوين محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن شريك الآمري عن جندب رضي الله عنه قال لما كان يوم قتل علي رضي الله عنه الخوارج نظرت إلى وجوههم wa ila shama'ilihim fa shakaktu fi qitalihim fa nahaitu fatana fatan fatana haitu an al-askari ghayru ba'idin fa an dabati wa rakastu rumhi wa wada'atu dir'i tahati wa wa allaqtu burnasan mustatiran bi ala shamma min ash-shamsi wa ana mu'tazilin min al-askari nahiya istala amirul mu'minin ali ibn abi talibin ala baglati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qultu fi nafsi mali ana ufir afirru minhu wa huwa yaji'u ilayya fa qala li ya malaka fi hadha al makan tanahaitu an al askar fa qultu na da tsawo kuma ga lokaci ya ƙure sai allah maɗaukin sarki ya kai mu gobe a karatu na gaba za mu zo za mu karanto hadisin daga farko sai mu ji menene hadisi yake karantarwa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum